Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da raka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon mun zo muku da wannan application din ne mai suna InShot. So tari na san da cewa kana ganin bidiyoyi da yawa za gansu an saka musu wannan logo kuma an saka musu wannan suna a kasan bidiyon za ga an saka suna InShot. InShot shi to ne wannan application din da ake irin wannan editing da yawa za gani ana editing da shi. To a yau in Allah da kuma cikin wannan bidiyon zan yi muku bayani na farko akan wannan application din da yadda ake amfani da shi da yadda application din yake amfani kafin in zo muku da bayani akan sauran sassan waje sassan application din da za ku koya kuma za ku iya zuwa wajen playlist din nan namu na wannan channel din da kana kalla ne a YouTube za ka iya zuwa playlist na channel din nan za ka ga dukkanin wasu playlist facebook ne da dai sauransu dukkan wani playlist wanda ya kasance mun yi bidiyo akan su ko kuma wani application ɗaya da muka yi bidiyo da yawa akan sa mun buɗe masa playlist nasa na kansa kuma dan uwa da fari idan baka yi subscribe ba kar ka manta ka danna alamar subscribe kana kuma ka danna alamar karrawa domin kasance da dukkanin sauran shirye shirye mu da zarar mu dora kamanta ka danna wani alamar like idan wannan bidiyon ya burge ka yau da fara uwa idan ka dauko wannan application din ta InShot na InShot na InShot zaka ga zan ajiye muku link din sa kasan description na wannan bidiyon kai tsaye zaka iya zuwa Play Store ka je kai downloading din wannan application din yau kamar yadda ga wannan application din na InShot na kamar yadda ya bude wannan page na farko to wannan page shine page na farko wanda zaka iya yanda za ka tada da farko to da fari za ka zo nan wajen nan ganin ya ba da abubuwa guda uku ganin bidiyo photos ga nan collector ga nan wajen da za ka iya bari mu shiga wannan collector din na san dai shine nan ba ka fahimce shi ba bari mu shiga yanda muka shiga wannan collector din shine nan kamar a ce za mu iya haɗa skirm skirm da yawa kamar a ce za mu iya ɗauko hotuna hudu mu haɗa su a nan wajen su kasance ɗaya a nan su kasance ko su kasance ɗaya a nan ɗaya a nan ɗaya a nan ɗaya a nan to za mu iya haɗa su a waje ɗaya za mu iya creating har guda har zuwa guda tara akan nan wajen ya haɗa mana su waje ɗaya za mu yi haɗa zuwa guda tara ya haɗa mana su waje ɗaya to wani wajen ba wannan za mu nuna ba mun yi muku da bayani ne akan haka kawai bayan kuma ka shiga ma wajen za ka gani gashi nan gallery gashi nan layout gashi nan voda gashi nan dukkanin dai gashi nan dai da sauransu amma dai bari mu yi cancel muka kan sai mu zo wajen wannan purchase din kima dai kaga amfanin sa dukkan wani wasu hotuna da ya kasance na kan wayar ka ne to zai nuna maka kuma zaka yi sako su a cikin a cikin bidiyon da zaka yi editing ko kuma zaka yi saka su a cikin bidiyon da zaka yi editing yau bari ka mu kare mu kare mu back sai mu zo wajen bidiyon nan yauwa wajen bidiyon nan ka gani inda ina taɓa wajen bidiyon nan ka gani wani ya mun saving na mara ce ya mun saving din wanda na yi bidiyo da ɗan yi draft sa wanda na yi ɗan editing na yi saving kuma ban goge shi ba yanzu kuma ga na goge shi yau kamar haka zan zo in taɓa wannan bidiyo ɗin kamar haka domin shi dai ya fi kowanne mahimmanci kamar haka in na taɓa wannan bidiyo ɗin zan zo na waje ne in zaɓi dukkan wani abu da nake son yi editing a kansa haka haka sai zo in zaɓi abin da nake son yi editing a kansa to zan iya zuwa in zaɓi wannan bidiyon sai in taɓa alamar good ɗin kamar haka yau wayan ta shigo min da wannan yanzu shigo wanda da wannan bidiyon ka gani wannan bidiyon ma za ka gansa kan channel dina duniyar fasaha ne episode 5 yau wato ka ganshi ka ganshi kamar haka kamar haka nan da ka ganshi to haka ne zai buɗe maka fuska kamar ake da bidiyon nan zai muku bayani in Allah da ɗaya bayan ɗaya na amfani da kan wa'innan section section inda ka gani a kansa kuma Allah ne kama kallon wani bidiyon ko za ka tsaya ne ka kalli sauran bidiyon Allah da ka iya amfani da wannan application din kuma babu wani wanda zai iya nuna maka ce ga yanda ake amfani da wannan application din zaka tsinci duka zaka ga duka duka wani bidiyo da muka yi akan wannan application din zaka gansa a playlist da a playlist zaka gani idan ka je wajen playlist zaka duba zaka ga inda aka saka in short zaka gani in short application zaka ga za ga inda aka saka in short a wajen playlist za ga playlist da in short kana shiga ciki zaka ga dukkan wasu darasin da muka yi yau da fari idan ka zo nan kasa wannan yan alamar ta alamar tambaya din in kana so kai wani abin ne ko kuma kana so ka hada wani abin ko kuma kana so kai tambaya ne akan ya ake yin wani abin to zaka yi zuwa wajen duye bayani akan application din gaba daya wannan saving din idan ka gama editing ne zaka yi saving din zaka yi saving din bidiyon ake zaka yi saving din sa akan profile din zaka yi saving din sa yau wato sai ga wannan wannan wannan kamar da gani wannan tallaye kamar a ce maka ADS haka talla ne wannan wannan shine fuskar da bidiyon da muke da shi idan muka zo nan wajen muka taba nan wajen zai buɗe mana gaba ɗaya a cikin script din mu zai buɗe mana wannan bidiyon a cikin script din mu ka gani kamar haka ka gani da ya buɗe mana shi to amma dai bari mu koma yanda yake da yauwa ka gani shi wannan application din shi ma ka ga wannan abun ma da ga burge ni yauwa sai kuma mu zo nan wajen wannan ita ce alamar da idan kana so kai play din bidiyon haka kai play din sai daga tafiya to zaka taba alamar duk da cewa dai na san ka san alamar sai wannan alamar ta canva din nan kamar haka kamfa ɗin da nan alamar da yadda zai zaka iya zaka iya zuko bidiyo zaka iya kara masa tsayi anan da zaka zaɓi dukkan da wani section kake so a bar shi wato to daga nan waje kuma zaka zo wajen music haka idan kana so ka saka ko kuma wani sound effect ne ko kuma kana so ka yi recording ne ga shi nan wajen zaka iya zuwa kan profile ɗin ka ɗauko wata waka ko kuma wani ɗan kida da zaka ɗora nan wajen kuma effect kamar a ce irin setting da suke kan application din kai zaka shiga wajen kai loading din su nan kuma kamar a ce recording ne haka zaka yi kamar yadda nake magana na kai ma zaka yi akai haka karka yin magana karka yin magana ka ɗora akan bidiyon na kai tsaye ta wannan hanyar yau to za mu na wajen gani mun zo wajen stika yau wajen stika kamar yadda kowa ya sani kowa ya san wajen stika ba sai na gaya ga yanzu zaka iya a wajen stika zaka iya ma abubuwa da yawa ga yanzu zaka iya text zaka iya dauko stika kuma sannan zaka iya dauko wannan ga yanzu kamar haka zaka iya zuwa kamar a ce ka ɗan rufe abu haka ka ɗan goge ka dan rufe abu ko kuma kana da wani wajen da baka son a gansa ba ka san wani ya ga wannan wajen to za ka iya zuwa ka dan saka wannan alama to nan zai goyi zai rufe wajen kamar haka ka gani zai rufe wajen kamar haka yawwa to zamu yi din ɗinsa sai mu sai mu ƙara dawowa yawwa gashi nan wajen suke ga sai mu zo gina wajen ga wajen text din nan zaka iya rubutu kuma sannan kai masa dukkan style ɗin da kake so duk da cewa shi ma zai masa video ne nashi daban bari mu danna minus yawwa ga nan wannan filter ɗin zaka iya kara wa bidiyon ka wani kala haske yake so ya haike so bidiyon ka ya kasance to duk zaka iya ƙara masa yawwa bari mu ƙara na gaba ne wannan pip din kamar haka shi pip kamar yadda ne muku bayani akan yokot a cikin yokot shi kamar yadda idan ka kalli bidiyo akan yokot to shi ma wannan dai haka yake za ka za ka ɗauko wani ɗan ƙaramin ko kuma hoto ne wanda zai kasance cewa ya zauna a saman wani kamar yadda ga wannan ɗan abun kamar yadda ga wannan ɗan logan haka to za ka ɗauko shi ma hoto ne wanda zai zauna kamar a ce zai zauna a nan wajen za ka iya saka shi a duk inda yake so to shi ne wani PIP din wannan shi kuma wannan shi kuma mai alama almakashi kuma ka sani yannan alamar yankewa ce ga hidin na waje idan zaka yanke shi daga karshe ko daga nan wannan kuma zai hada maka daga tsakiya daga gefe daga gefe daga tsakiya yau wani waje kuma zai hada maka idan kana so ka yanke can barin daban can barin daban can barin daban to wannan shi zai maka sai kuma ka zo wannan wannan split ɗin dai duk dai kusan amfanin su ɗaya da wannan in ka taɓa shi haka ga shi ga shi shi ya riga ya raba mana wannan biyu zan iya taɓa nan wajen da mu saka wani abun ko kuma in ce yau ka gani mun saka irin wannan ka gani mun saka irin wannan kalar ba tare da wata damuwa ba ka gani ga mun saka irin wannan kalar ba tare da wata damuwa ba yau wato ka gani wajen wannan wajen wajen deleting ne ka gan shi nan wajen wannan wajen wajen deleting ne nan wajen wajen background ne wanda ya kasance background ne na bidiyon na bidiyon ka wanda ya kasance background ne na wanda yake so ka saka a bidiyon yauwa ka tsaye ga nan background ɗin ya hau gwanin in taɓa soke nan nan yauwa gashi na soke background ɗin ya wannan speed ne kamar a ce za ka kara masa sauri ko kuma za ka kara bidiyon sauri ko kuma za ka kara bidiyon gudu wani shi kuma crop ɗin nan kamar haka za ka iya ɗan ragewa bidiyon kamar in ce za ka idan ragewa bidiyon kamar tsayi haka za ka iya rage masa faɗi haka kamar yadda gani ɗin nan gani na ɗan rage masa faɗi kaɗan kaɗan sai taɓa wannan 7 ɗin kamar haka gani ya rage faɗin shi ya ƙara dawowa dai yadda yayi ga nan na wajen bowling ne zaka iya zuwa sai ka kure bowling din yadda dai kake so na wajen kuma ga nan voice effect ne zaka iya saita dukkan wani voice ga nan shi ma na wajen shi ma dai dukkan wani voice ne wanda zaka iya yanda zaka iya sauya shi yau ga ne kasa sa wani reflex ne kamar a ce kana so wani bidin ya zo ya ya cire wannan shi ya dora kansa to zaka iya zuwa na wajen ba sai ka sa kofi ba sannan ka zo ka goge wannan ba sai ka sako wani bidiyon ba sannan ka zo ka goge wannan zaka iya zuwa ka taba wajen reflex din nan kai tsaye wannan zai fita wani zai zo ya rufe wajen shi wannan shi kuma section din ya gani wannan section din section ne wanda zai iya yanka maka bidiyo kamar a ce yanka maka bidiyo kamar dai wancan wanda muka wuce shi ma wannan haka yake kamar zai iya zuwa ya yanka maka bidiyo kamar yadda wancan na farkon da wani gaban da muka nuna muka iya zuwa yanka maka bidiyo shi ma dai kamar haka wannan yake wannan kuma reference din kamar haka shi kuma zai maka processing ne zuwa wani zuwa wani section din wannan kuma rotation din zaka iya juya shi kamar yadda yake so nan kuma zaka iya daidaita shi zuwa da yadda yake so nan kuma presets din nan zaka iya daidaita shi zuwa kayi ma daidai zuwa dai yanda kake da bukata Yauwa dan uwa wannan shine karshen bidiyon namu akan wannan application din dan uwa idan wani ne farkon ziyartar ka wannan channel din kar ka manta ka danna mana alamar subscribe kana kuma ka danna alamar ƙararrawa domin kasance da dukkan sauran shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. haka manta ka danna alamar like da wannan bidiyon ya burge ka sai mu hada bidiyo na gaba.